Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 49 da kuma 60. Sai kilo has 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da dalol da kuma niyya muryar arewa. sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da hantsin yau Alhamis 25 ga watan Yulin shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington tare da Sarfila hashim Gumel da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin na hantsi. bayan labaran duniya za a ji cewa wani hafsan sojan Nijar ya karbi shugabancin rundunar G5 Sahel allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkace wadda zai zamanto a ce e lalle wani dan kasar nijar ya riga ya ɗauki shugabanci kuma ya ta ya daidai sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da sulemu mini barma zai kawo mana daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar ghana sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. Tsohon mai bincike na musamman Raban Mala ya faɗa majalisar dokokin tarayya jiya laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigin rasha a zaben 2016 bai wanke shugaban kasa Donald Trump ba kan zargin yin wato tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken. Duk da cewa shugaban na Amurka ya sha nanar cewa rahoton ya wanke shi. yayin da aka fara sauraron bahasin na tsawon sa'o'i shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai gerald nadla ya tambayi mala cewa ko ka wanke shugaban kasa daga zargin kwata-kwata sai mula ya amsa da cewa a'a ya kara da cewa ba a wanke shugaban kasa daga abin da ake zargin ya aikata ba to sai dai mula ya yi bayanin cewa ba zai iya tuhumar trump da aikata wani laifi ba saboda wata daɗaɗɗiyar al'ada ta ma'aikatar shari'a da ta haramta tuhumar duk wani shugaban ƙasa mai ci kuma hakan ya sa shi da tawaggarsa ba su yi nazarin kan ko shin za a iya tuhumar Trump ɗin ba. Daga bisani a zaman sauraron bahasin, ɗan jam'iyyar Republican a majalisar Ken Buck ya tambayi mula cewa idan kai imanin ya aikata laifin shin za a iya tuhumar shugaban ƙasa da laifin yi wa shari'a tsarin shari'a karin tsaye bayan ya sauka daga mulki sai mula ya amsa da cewa e. Trump da ya sha sukar binciken da Mula ya gudanar, amma Mula ya yi watsi da ɗaya daga cikin kalaman da shugaban ƙasa ya sha faɗi da cewa saɓanin ikirarin shugaban ƙasar binciken ba bita da ƙulli ba ne. koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin koriya ta kudu da safe yau dinnan alhamis wadda ita ce takala ta baya bayan nan daga koriya ta arewa tun bayan da tattaunawa kan shirin nukiliya ta cije hafsan hafsoshin koriya ta kudu ya ce an harba makaman ne a kusa da birnin wonsan da ke gabashin koriya ta arewa kuma sun yi tafiya kamar kilomita 430 an harba su ne da misalin karfe 5 da rabi da minti 4 ɗayan kuma an harba ne da misalin karfe 5 da minti 57 na safe a wawan yankin sanarwar da hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya fitar bata bayyana irin makaman da aka harba ba idan kimantawa da koriya ta kudu ta yi daidai ne to zai zamanto makaman masu cin gajeren zango ne. Rundunar sojin Sudan ta ce ta kama shugaban rundunar sojin kasar tare da wasu manyan jami'an soji masu yawa akan yunkurin wani juyin mulkin da bai samu nasara ba. A wata sanarwa da aka fitar da yammacin jiya Laraba, rundunar sojin ta ce ta kama janar Hashim Abdul Mutallib Babakar da ke zama babban hafsan hafsoshin sojan kasar da wasu manyan jami'an soja kalla goma sha biyu. kamfanin dillacin labarun gwamnatin kasar suna ya ce mambobin hukumar tattara bayanan sirri da ta tsaron ƙasa haɗe da shugabannin jam'iyyar im da ncp su ma suna cikin kitsa wannan juyin mulki wannan da shine karo na biyu da ake bayar da rahoton yunkurin juyin mulki a cikin wannan watan da farkon wannan watan ne majalisar wakilai ta soje wadda ke jagoranta kasar bayan da aka hambare ɗan shugaban ƙasa omar albashir a watan afrilu ta ce ta kama jami'ai akalla goma sha shida waɗanda wasu sojoji ne har yanzu wasunsu kuma sun yi murabus kan yunkurin yin juyin mulkin ranar goma sha ɗaya ga watan yuli to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani ɗan ƙunar bakin wake da ake zargin ɗan ƙungiyar alshabab ne ya kashe mutane aƙalla shida baya ga raunata wasu shida ciki har da magajin garin magadishu babban birnin samaliya a jiya laraba a cewar shaidu da jami'an tsaro harin da ya faru ne a hedikwatar karamar hukumar da ita kuma ke hedikwatar lardin yankin magadishu inda gwamna abraham Omar Usman yake ganawa da mataimakansa da kuma shugabannin ƙananan hukumomi akan matsalolin tsaro abinda matakin gwamnan Muhammad Tula ya faɗa wa gidan rediyon Magadishin mallakar ƙasar kenan. Ƙungiyar Alshabab ta ɗauki alhakin kai harin kuma ƙungiyar ta'addancin ta ce tana auna manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia ne. wato James Swan wanda yake ɗan ƙasar Amurka wanda ya gana da gwamna kafin a kai harin. Kinan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An samu canjin shugabanci a rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel inda wani hafsan sojan jamhuriyar Nijar ya maye gurbin mutumin da ya yi shekara ɗaya yana jagorancin wannan runduna wato ɗan ƙasar Murtaniya. Janar Hanena Sidi matakin da ya sa wasu 'yan kasar ta Nijar ke ganin ya yi daidai bisa la'akari da cewa sabon kwamandan ya ba da gudunmuwa sosai wajen karya lagon Boko Haram a yankin Difa. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman mini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Mataimakin shugaban rundunar sojan ƙasar jamhuriyar Nijar janar Umaru na mata ga zama ne aka damƙawa wa ragamar rundunar haɗin gwiwar ta Jason Sahel domin ya canji ɗan ƙasar Mauritania janar Hanena Old Sidi wanne wa'adin shugabancinsa na watanni sha biyu ke kammala. Tsarin shugabancin karɓa-karɓa da ƙasashe biyar mambobin Jason Sahel suka shimfiɗa ne ya baiwa jamhuriyar Nijar damar karɓar madafun wannan runduna mai yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. hukumomin tsaro sun bayyana wa muryar amurka cewa janar na mata ya cancanci a bashi wannan matsayi saboda kwarewa a kan aiki sannan mutum ne mai la'akari da haƙoƙin bil'adama matakin da ya rajin kare haƙƙin jama'a irin su alhaji salisu amadu na ƙungiyar kadar da concertation et d'action citoyen ke na'am da shi muna fatan daidai da kiyashi da allah ka a hudda ran shi a cikin wannan shugabancin allah tabbatar da tsari ingantacce tsarkace wadda zai zamanto a ce eh lalle wani dan kasar Nijar ya riga ya dauki shugabanci kuma abai ta ya ta daidai muna fatan ya sa kwararru kuma shi ma ya zama kwararre in kuma ci gaba da yi a murwa mishi baya gaba ɗaya kasashen mu Allah kiyaye mu kuma Allah sa moto daga cikin ramin da wannan abun ya shi muka shiga yankin Sahel ya matukar ɗanɗana kuɗa a watannin da suka gabata sakamakon munanan hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso, lamarin da wasu ke dangantawa da kamun ludayin kwamandan mai barin gado ɗan ƙasar Mauritania Janar Hanena Old CD, mai shari kan sha'anin tsaro. Malami a jami'ar Yamai Farfesa Isu Yahaya ya gargaɗi sabon kwamandan rundunar ta jinsen sahel game da kalubalen da ke gabansa. ita Mauritania a gani na zaman wayo ne take da sauran tunda 'yan ta'addan nan ta buɗe musu eh, iyakarta in suna ɗau hutawa su ta can ba su kai ta'addanci bisa ƙasarta kuma in sai ta'addanci wani wuri cikin ta ne suke zauwa su ce sun yi abu kaza sun yi kai hari wuri kaza ko ko eh, za su kai hari wuri kaza kenan ita murtaniya tana cikin shi sahel amma eh, manhotta yana da yawa kuma ya zan kamar ware ina ganin shi yasa in ana bida wannan tashi hankali ya kare a bisa hanyar yaƙi eh, ya kamata a sake shugabannin sojoji. janar umaru na mata ga zama ya taka rawa sosai wajen karya lagon kungiyar boko haram a yankin difa sannan kuma har zuwa jiya talata shine mataimakin shugaban rundunar sojan ƙasar jamhuriyar Nijar ya yi karatun soja a ƙasashe irin su Faransa, China da Najeriya yayin da a cikin gida ya riƙe manyan mukaman soja a yankunan Yamai da Zandar da arewacin ƙasa kafin a shekarar 2016 hukumomin Nijar su ɗora masa nauyin jagorantar ayyukan tsaro a yankin tafkin Chadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da da Sule Mummuni Barma kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. not. madalla a gaishe da dadi messi har yanzu dai kada a shafa'a ana tare da sashen hausa ne daga birnin washington wanda yanzu agogo muke cewa karfe uku da minti sha na dare ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. masu bukata ta musamman daga sassan duniya sun dukufa ga shirye-shiryen babbar gasar wasannin na kasassu karo na 16 da za a gudanar idan allah ya kai mu daga ranar 25 ga watan agustan 2020 zuwa shida ga watan satumba a birnin tokyo na kasar japan haduwar wacce ake kira paralympics na matsayin gasar olympics ta na kasassu wacce ainihi aka kirkiro domin baiwa masu bukata ta musamman damar gwada bajinta a fannonin da suka hada da gudun tsere jifar duwatsu da jifar mashi tseren kekuna da dai sauransu domin kara tantance waɗanda za su wakilci nafiyar afirka ƙasashen da ke cikin wannan gasa za su hallara a ƙasar Maroko a watan Janairun baɗi. Mafari kenan aka fara tankaɗe da raulaya a jamhuriyar Nijar wakilin muryar amurka a yamai yusuf abdullahi ya halarci filin wasan da nakasassu suka fafata ya kuma zanta da lawali manya mai bada horo a fannin wasannin nakasassu yanzu tsare-tsare da muke daban da fara akwai shafi na solar zami sai bayan shi ne za mu diban babbanan wanda suka yi kowa kwarewa za mu kawo su anan yamai mu tara su sai mu ba su horo babba tunda yanzu akwai wanda ke na yamai da suke yi akwai wanda ke cikin eh, jaha-jaha to muna son in Allah da eh, mu kawo su nan gaba da a gama su a sa su kowane su kwambala wanda suka shi eh, kuzari su za mu ɗauka mu gama su sai mu ba su horo akwai akwai antara antara nasu da kenan an za su ɗauka su horo in ba su masu lansan jabiru kawai ga ice hujjani karhe in kuma masu lansan duci ne duk wanda kwasu in masu gudu ne in masu hamburu ne duka za a zuwa gaba da abin da kai ko a diba ko na ɗauki ko bibibi ko uku uku sai a tara sanan kuma kai wannan taron ana ba su horo ana ba su horo don kwamfisin guda biyu ne akwai ta afirka wadda za a yi ta a janvier ne za a ta akwai ta tokyo wadda za a yi ta kuma duka 2020 ne za a su ita wacan wajen september ne za a su don su biyu ne za a firfare kaga wannan ta afirka ita za ta sa muka in yaran mu sun kokari za su wa kalife sannan wajen ta tokyo don haka ne muke son mu yi firfare su daga biyun gaba ɗaya kenan mun shimfinan mun kawo su mun zo nan za mu zaɓe mu diba wani da wani shi sai a ba su horo kuma daga nan ciwon da aka kawo kuma za kuma dankaɗe da rairayi kuma mu zaɓi wasu kuma wanda su ƙwarya don ba a kai duka mun ɗauko biyu biyu sun kai goma ke tana abin da aka ba mu in biyu ne in uku ne in hudu ne su ne za mu za mu ɗauka mu yi dankaɗe da rairayi sai mu ɗauki wannan wanda za mu tare da su da yawa ba ban ba aikata ba ne ba suna zuwa su yi aikin hannu su samu kuɗi kenan lokaci a samu samar hana guda ko biyu wadda za mu keɓe mace to kowa ya hakuri da wannan aikin nashi ya zo mi wannan aikin mu kai mu koma amma ha gani da zautar su sun biyar sur biyar sur bakwai me mu sai abin ya zo an gama an yi wannan takardar sa na ne za a ɗauka tun za a ɗauka su a sharje ne a ɗauki duka nauyin su kenan lokacin da ka gani an muka ce kwana kaza a yado za su wannan amma yanzu muna yi ne kwana ɗaya kwana biyu muna yi kawa dara eh, mercredi dara saboda samedi eh, dimash shine muke yi don kuma na muna yi tare da su muna yi sanar sanu ana ganin hawan su ayyame suna na suna nasu nan ka muka ayyame kudi da suke hali suna ta jamhuriyar nijar ta saba samun lambobin gasar wasannin na kasassu lamarin da ake dangantawa da jajircewar 'yan wasa da kuma irin yadda gwamnatin kasar ke daukar abin da muhimmanci sunana ibrahim da abdu na halarci wasa na duniya da aka yi a shekara 2016 a kasar brazil jihar rio de janeiro kafin mu tahi na ji abubuwa da yawa a wurin abokanai na 'yan gudu kuma a yanda suka kama mini suka bani ƙarfin guwa gaskiya na ji daɗin wannan abun nasu suma ni da kaina ban yi tunanin wata rana zangane na a wannan ƙasar ba amma mai da aka ce komai allah ke yin shi mu da yawa ne muka yi sai shi nan na kare na shidda kahin ma in kare na shidda sai da na yi wasanni daki-daki har wurin guda hudu ma zan ce kayan in je karshe gaskiya na samu kula ya bakin gwargwado wanda kasa ta bata mance da ni ba na ɗauki darsa da yawa a can don menene darsan da na ɗauka an nuna mini akwai wanda sun jima suna motsa cikin shi wannan wasan yanzu to ni kuma ina gani sai da aka ce sauran 'yan watanni biyu haka tukunnan muka fara motsa shiki kenan wanda ya fara motsa shiki tsawon watanni biyu baka hada shi da wanda ya fara motsa shikin shi tsawon shekara biyu yana jiran wanga abu amma me da yake da addu'a yan uwa kuma da addu'a mutane allah ya kama mini a cikin mu mutum 126 ni na zamanto na shidda a cikinsu kenan gaskiya zan iya cewa wannan abu ne wanda ni da kaina na san ko ban samu abun da na je nema ba na san na yi abun a zo a gani wanda ƙasa ta za ta yi alfahari da ni saboda haka bakon shirin na ƙasa ke kiran ƙungiyoyi masu zaman kansu su shiga cikin wannan tafiya lokacin da aka yi wannan na farankofoni mun taɓa ciwo medai ta arsha eh kuma lokacin da aka yi sauran akwai lokacin mana an shafaf medai da muke kawa amma inda mu kawo mai dai ba wanga fara paralympic ne mai muna fatan muna fatan mu yi aiki tukuri mu kwatanta masu su yi kuma don mu ci wannan mai dai ko da ko da ta ukunci saboda in ba samu mai dai din ba a samu mai dai mai bronze in muka samu ta gani alhamdulillah ita kai ta mu saura cikin judin duk competition da muke za ina da mai dai banda waga ta eh, jezo olympic je paralympic wadon ka san inda matsalar ta competition kuɗi ne sai a tashi daga nan a je burkina a je wani ne to matsalar in ba president ya bi wuri ba gwamnati kowa sun da take tana iya kayanta amma ba a ce dole sai ta hama <laughs> da abin da ba ta da eh amma to muna muna yi sanne sanne muna muna yi aka ce inda kana yi sanne sanne za ka abin za ka ganin yadda za shi bunƙasa bisa gare shi amma an ba ai to shine dole kwata kwata ba ai amma ana yi don ko ko kwana ɗaya kwana wata ɗaya wata biyu wata rana ana samun wani abu mu tambaya mu samu ko ɗaya ko biyu su je siyo su dawo ai eh, haka ne ko yau da kai mutum biyu uku suka ɗauta lalle masu kan dama da akwai abin nan ne me yake ce mashi ka wasu su yi haka da suna taimaka mu mai ministar ya taimaka gaba ɗaya da wata ta za a yi kasashen waje su su yi mu taimaka mu wannan haka nan ne sosai da sosai yanzu mun samu CICR e to lalle tana nan tana taimaka mu sosai kaga abin da take mu da ta sai mu kaya ta zo kuma tana ɗaukar mu tana yi yanzu kuma wannan wasan za mu ta champion kuma tana nan tana riba ta gami za ta yi mu ka san ko harka ta yi ko wala muna muna son wasu su ma su zo su kama mu amma in ba a kama ba kenan masu hannu da shuni sosai ta ce wani mai kuɗi ne wani su ne ya kamata zo su taimaka mu mu samu ma mu diba mu gani tunda na kasan da ake dibi suna sai abinda masu kafan basi ba ko ko masu lahiyar basi ba kowa ya san da wannan inda suna samu an tarmaka wancan suna san abinda wancan ya wancan. To masauraro nan za mu ja birki a shirin na kasa ba kasawa ba a yau. A madadin Yusuf Abdullahi da mai horar da 'yan wasa na kasassu lawali manya da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke ce da ku sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan allah ya so salamu alaikum rinjayi a bisa kwakwalwarsa baya juyayi zai yi gwagwarmaya da kowa ba haufi na kasa ba za ta sauka sawa ba mai na kasa ta shi kai ilimi Kuma Dalla a gaishe da Sule Mumini Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin kasar Ghana. labari a cikin jaridar statesman damu soma labaran sharhin jaridun na yau inda shugaba akufu ado ke kalubalantar tsohon shugaba john mahama ya nuna ta yadda ya taimaka wurin bunƙasa sha'anin koko a ghana jaridar ta ce shugaba nana danko akufu ado ya yi kira ga manoma masu aiki tukuru da kada su yadda maganganun tsohon shugaba john dramani mahamman ya yaudare su ya ce wannan doka hawaye ne na kada da ke na fatan yaudarar manoma domin su samu zaɓe a babban zaɓen shekara ta biyu. da ishirin. Jaridar Ghanaian Times yau ta rawaito cewar cutar hepatitis B wato cutar hanta kenan da C su ne cutar da take kan gaba wurin mutuwa a nan kasar ghana Jarida ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar ghana ta gano cewar kasar nan na fama da cutar nan ta hanta rukunin b da kuma c wadda kamar yadda jarida ta ce ita ce ke jagora wurin mutuwa baki ɗayan duniya. Wani jawabi da ma'aikatar kiwon lafiya nan a ta gabatar jiya ya nuna cewa mutum 421 suka mutu daga masu fama da cutan dubu dari da goma sha bakwai da tis'in da biyar tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da dubu biyu da goma sha takwas a ainihin cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban cikin kasar. UEW Afulbroni ne halattaccen vice chancellor Akami Avoke da take umarnin ministar ilimi. Wannan labari ne daga jaridar Daily Graphic inda take faɗa cewar an samu kwanciyar hankali ko kuma dai komai ya lafa a harabar Winneba na jami'ar ilimi ranar talata ohun vice chancellor professor Mautu Avoke ya yi ƙoƙarin ɗarewa bisa kujeran vice chancellor bayan an wanke shi daga zarge hukumar nan ta yoko ce ta wanke shi a wani taron manema labarai a ranar laraba ministan ilimi dr matthew puku prempe ya nuna cewar jami'ar na da halattaccen vice chancellor ɗaya ne shine kuma Reverend Father Professor Anthony Afol Bruni. Hakan wannan sanarwar da minista ya gabatar Ya sa aka rinka shiwa da tafawa a jami'ar ta ba. Sojojin Gambia biyu sun tabbatar da cewar suna da hannu a cikin kisan ɗiyan Ghana 44 a bisa umarnin Yaya Jamil. Wannan labarin har yau za a same shi a cikin jaridar Daily Graphic. jaridar ta ce sojojin kasar gambia guda biyu da ke aiki karkashin wani rukuni a bisa umarnin tsohon shugaba yaya jamina ranar talata sun amince cewar suna da hannu a cikin kisa da aka yi wa wasu cirani na kasashen afirka ta yamma 56 da sun ka hada da ɗiyan ghana 44 a bisa umarnin jami'a ridwan lamuk tara sashen hausa na muryar amurka Accra, Ghana. To a gaida Radwanillah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta wayar tarho. mai magana kwamar tushar dauda sabo unguwa katsina babban magatakardar kungiyar mai talaka dangane da rahoton robert mueller kan shugaban kasa america donald trump za mu cewa tarihi ne ke maimaita kan shi musamman mafi la'akari da dambawar siyasar da ke faruwa na kokarin tsige shi wanda yan damakar ke kokarin wasu abin da ya faru lokacin bill clinton shi ma ya zama kashi a karkashin matsi na lambar yan republican wanda lokacin suke kokari su tsige shi musamman tun lokacin kes din lewinsky Eh, monica a wani lokacin ka ba an mamaki bane ba ya ce ake yi da sauransu kuma wata rana za ta zo ta wuce assalamu alaikum biyoyi e amerika. sunana kasuma aliyu sardaunan matasa asar a jihar sokoto najeriya ina son in yi wani da wannan damar kuke ba biyoyi e america san min sako na dangane da cece kusan da aka yi game da sunannakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya kai majalisa na ministocin to ni a nawa ra'ayi waɗannan sunannakin ya yi daidai domin mun yi la'akari al'amari shugaba muhammadu buhari mutum na da cije mai hangen nesa muke son kawo ci ƙasa kasa don haka ina kira ga 'yan majalisunmu kan su muke da shugaba muhammadu buhari ya kai musu su yi kokari su yi karatun ta natsu domin su tantance wannan 'yan majalisu shugaba muhammadu buhari ci gaba da za su yi ganin cewa sun kama jihohin ci gaba da ma kasa Najeriya baki daya ina ta wannan ministocin murna da alaikum na na nafi kaftin daga nan birnin a ina kira ga Najeriya da ya hankali Allah irin wannan cice kuce da suka yi wannan ba kishin kasa ba ne musamman wannan suna ministocin da shugaban kasa ya fitowa kice kucin ga ba shi zai fi ba ya kamata mu yi ba shugaban da kuma su waɗanda aka san abawa. To kafin mu kai ga karshen shirin ga sarfili nan ya dawo mana da labaran duniya amman a takaice. To a takaice tsohon mai bincike na musamman Rabin Mala ya faɗa wa majalisar dokokin tarayya jiya laraba cewa binciken da ya gudanar kan shishigar rashi a zaben 2016 bai wanke shugaban kasa Donald Trump ba kan zargin yi wa tsarin shari'a karan tsaye ta yunkurin gurgunta binciken. duk kuwa da cewa shugaban na amurka ya sha da cewa rahoton ya wanke shi koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami biyu daga gabashin gabar ruwanta a cewar rundunar sojin koriya ta kudu da safiyar yau dinnan alhamis wadda ita ce takala ta baya bayan nan daga koriya ta arewa tun bayan tattaunawa kan shirin nukiliya ya cije. yau masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima kaɗan da la'asar inda za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfila hashim da ya taimaka mani ya bada ya taya ni gabatar da shirin da injiniyan mu na yau mr daryl smith da solomon da ya ba da umarni ni daula salim nake cewa za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na facebook ma'asalam.